Sashen Hausa na murya Amurka yake muku magana a wannan safiyar akan mitoci 25, 31 da 60. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya mu ta gidajen rediyon amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalo da kuma niyya. A yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a mu da wannan lokaci ni ne Baba Yakubu Makeri tare da ali Mustapha Sakkwato za mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokaci. Kafin ku je rahotannin namu ga kanun labarai. To, baba kasashen duniya fa sun zaburar wa ƙasar Siriya kan maganar garin Aleppo. Masana harkokin diplomasiya kuma suna mamakin wani sako da suka ga an sato da ya shafi Hillary Clinton suna tunanin abin da ya shafi Saudi Arabia da Qatar a cikinsa. yanda shugaban amurka na yanzu barack obama yake cewa kudurin da donald trump yanke na cewa zai zauna da amurka a cikin tunani game da karbar sakamako ko rashin karbar sakamako abu ne mai hatsari to bayan kun gama jin labaran duniya za ku ji irin kokari da ake yi wurin wayar da kan mata akan illolin sakaran mama magana na sankaran mama kuma gaskiya sakaci ne na maza so da yawa so tari mata suna complain ba mazan su suna korafin cewa ba su da lafiya sai a ce kai sakaci ne kawai irin naku na mata sai a ko oho da su ba za a kai su asibiti ba to sai kuma wasu mazauna wato gundumar tungar maji kenan sun yi zanga-zanga na kin amincewar yunkuri da sojoji ke yi na fidda su daga inda suke wai in ba mu riga mu fita wurin nan ba wai da su kira nan ka soja sojayin zai baka mene duka da kuma kashewa to ko bayan wannan muna da shirin lafiya uwar jiki wanda juma'a ali za ta kawo muku amma duk sai bayan kun gama shan labaran duniya to barkan ku da asuba kasashen duniya sun zaburo suna saka wa gwamnatin kasar shamu wato siriya da kawayenta sabon matsin lamba domin su ja burki ga bamaman da suke sakarwa garin aleppo saboda ma'aikatan bada agaji su samu sukunin su shiga cikin wannan gari a samu a tallafa mazaunansa da ta zo ta ritsa da su a wajen taron da aka kira jiya a zauren majalisar ɗinkin duniya a bisa shawarar ƙasar canada ne wanda kuma ƙasashe kamar saba'in suke baiwa goyon baya aka ƙudurta yin amfani da wata dabara da ba su fai akan yi amfani da ita ba wajen kiran taron gaggawa domin a sanya da za a bullo wa duk wata matsala idan ta tuzgo. jakadan kasar ta canada a can majalisar ɗinkin duniya to stephen dion ya ce dole a samu hanyar tabbatar wa duniya cewa da gaske ake yi waje neman hanyar shawo kan ita wannan ta zo mata siriya kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya dai ya fi share shekaru kamar biyar yana neman hanyar da zai biya warware wannan rikicin na ƙasar sham amma kullum sai a zo a fuskanci cikas ko a wannan kwanakin nan ma rasha ta yi amfani da karfin kuri'a ta a karo na biyar dangane da wannan al'amari na kasar sham din inda ta hana aiwatar da kudurin da kasashen turai suka gabatar kan tsaye da shi wannan rikici ko kuma yakin da ake yi a cikin aleppo masana harkokin diflomasiyya na kasa da ƙasa suna nan suna ta kokarin fahimtar wani sako wadda aka sato daga taskar sakonnin imel na 'yar takarar shugaban kasa a zaben bana nan amurka hillary clinton wanda ke nuna kamar tana zargin gwamnatocin kasar saudi arabia da qatar da laifin bada goyon baya da kayan aiki da makudan kudade ga mayakan 'yan tawayin isis wannan sakon ɗaya ne daga cikin dubban sakonnin imel na madugun kamfen ɗinta john podesta wadda aka sato kuma cibiyar tunan tsilili ta wikileaks ita ce ta bankaɗo wannan a bainar jama'a wani bangare na sakon yana cewa ne akwai buƙatar mu yi amfani da ƙarfinmu na diflomasiya da leƙen asiri wajen matsawa gwamnatocin saudi arabia da katar lamba da su daina ba da taimako da suke bayarwa a sirce da kuɗaɗe da kayan aiki don tallafawa 'yan isil e na da kuma wasu ƙungiya 'yan sunni duk da cewa an daɗe ana zaton cewa saudi arabia da wasu ƙasashen larabawa ƙawayen amurka sun jima suna taimakawa waɗannan ƙungiyoyi na 'yan ta'adda da kuɗaɗe wannan zargin da aka gani a cikin sakon ne na farko da ya fito fili yana bayyana wannan tuhumar to muna baku labaran daga sashen wasu murya amurka a washington dc shugaban amurka barack obama ya ce na cewa da ɗan takarar jam'iyyar republican a zaben bana a na amurka donald trump yake yi na cewa za a yi mishi magudi a lokacin zaben babu abun abin dariya ba ne a jawabin da ya ji alhamis wajen wani gangamin siyasa na neman wa ita hillary clinton ya takarar su ta democrats goyon baya shugaba obama yake cewa tangal-tangal ɗin da donald trump yake yi na ko zai amince ko ba zai amince da sakamakon zaben ba idan an yi shi abu ne mai hatsarin gaske ga tsarin siyasa amurka matsayin baya bayan nan da trump ya dauka game da batun sakamakon dai shine wanda ya gawa dimbin magoya bayansa ajiyan cewa zai amince da sakamakon zaben a bisa sharaɗi ɗaya shine idan shine aka zaba kawai a lokacin muhawarar da ya da hillary clinton a birnin las vegas a jiya trump ya girgiza siyasar amurka lokacin da ya ki fayyace ko zai na'am da duk sakamakon ɗin da ya bayyana a zaben nan ko kuma ba zai yi ba inda ya ce shi ya fi son ya kyale kasar ta zauna cikin abin da ya kira jiran tsammani jami'an hukumar zaɓe ta ƙasar ghana na shirin ganawa da jagabannin jama'a da dattawa tare da shugabannin kafofin watsa labarai na ƙasar a cikin makon gobe don ƙaddamar da yaƙin wayar da kan jama'a dangane da babban zaɓen shugaban ƙasa da na 'yan majalisar dokoki da ƙasar za ta yi ranar 7 ga watan disamban wannan shekara hukumar zaɓen ta ce za ta tura jama'anta zuwa lungunan ghana daban-daban don su ilmantar da mutane game da yadda zaben zai gudana kuma su amsa tambayoyin jama'a a kwanan nan dai wato bayan shugaban hukumar zaɓe charlotte osai ta gana da manyan editocin kafofin yada labarai kenan don neman aiki da za su yi wato a tabbatar da an gudanar da ingancin zaɓen kuma cikin adalci to a ƙashe shugaban ƙasar sudan ta kudu silva wakil ya yi barazana cewa shi da kansa zai yi jagoranci mayakansa su je su auka ƙungiyoyin 'yan tsagera da ke can tsakiyar wannan ƙasa tasu idan ba su daina kai hare-hare a kan fararen hulan ƙasan ba a jiya ne shugaban yake cewa zai shiga gaba sojojinsa su bi shi baya su je kogin ye su ja daga da su wa'annan tsageran da ke yawan kai hare-hare a kan fararen hula da ke shigewa ta kan titunan da ke kusa da wannan kogin ko a cikin makon jiya ma su ma jami'an majalisar ɗinkin duniya sun la'anci wannan hare-haren da ake kaiwa a wannan yankin wanda ake jin watakila suna da alaƙa da ƙabilanci a tsakanin al'ummar wannan wurin. farar duniya kenan aka ji daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc. madalla za mu faro rahotannin namu ne daga birnin tarayyar abu najeriya kenan abuja inda aka shirya wani gangami akan wayar da kan mata game da sankaran mama ga wakilinmu nasiru adamu el hikaya da karin bayani Ƙungiyoyi masu zaman kansu na lamuran kiwon lafiya sun dage kan kamfen ɗin yaƙi da cutar dajin mama ko sankarar mama. Tuni ma wasu shahararrun taurarin fina-finan Nollywood irin su Joke Silva, Francis Duru da sauransu suka shirya wani maci a tsakanin unguwar Wusaitu zuwa mai tama ƙarshen makon nan don wayar da kan al'umma kan illar cutar da kan yi sanadiyar mutuwar mata da dama musamman ma a yankunan karkara. Matar gwamnan jihar Kebbi Dr. Zainab Bagudu likitar yara ce wacce kuma ke bunkasa kamfen ɗin yaƙi da cutar ta sankarar mama. Kazalika kuma ita ce ma ta shirya wannan gangamin. Ba a ganewa da wuri sai ciwon ya yi tsanani cikin wannan shirin da muke da duk muka zo wannan wata na goma ana wannan shirin shirin za ka ga mata da dama sun fito da ciwon ya yi tsanani yana wari mama ya riga ya zama ciwo komai dai ya riga ya kama ciwon yana da yawa muna rasa rayukan mata da dama a ciki har dai a nan wajajen mu najeriya afirka da a ce alal misali mace daga can kasashen waje ne aka haihe ta saboda irin abincin da take ci da yadda rayuwarta yake da irin kula da ta samu tun tana 'yar karama har ta girma ba akan rasa rayukan mata Yeah. kamar yadda mu muke rasa cikin guda 195 za su rayu mu ko guda biyar ne za su rayu saboda ko inda ake gashin maganin a Najeriya yanzu muna da wajen gashi guda bakwai amma a ko da yaushe sai dai ka tarar da guda ɗaya kawai ke yi ko ka ji Sokoto ko Ibadan akwai matsaloli da yawa game da ganewa tattancewa da kuma maganin amma yanzu duk inda ka je muna da shi a jihar Kebbi akwai shi Abuja akwai shi Sokoto wanda ake ce ma mammogram ana gwada nono da shi a ga ko akwai wani damuwa a ciki ana son mace da zaran ta kai shekara arba'in ta rika yin wannan gwadin adamu a tahiru wani magidanci ne da ya shaida yadda cutar ta sankarar mama ta yi sanadiyar rasuwar wata mata magana ta gaskiya akwai matar abokina wallahi sankarar maman na ya zama a ajalinta saboda da ya kama ta wasa wasa wasa wasa tun ana magani har abin ya wuce ma birnin kebbi ya wuce sokoto har aka je da ita har zaria aka yankin mama ɗaya aka koma na biyu karshen ta da shi zama a ajalinta gaskiya abin ya daga min hankali matuka je asibitin da wuri bane har abun ya tazara haka wato mutane ba su da ilimi game da wannan kansa din da ake magana na sankaran mama kuma gaskiya sakaci ne na maza so da yawa so tari mata suna complain ba mazan su suna korafin cewa ba su da lafiya sai a ce kai sakaci ne kawai irin naku na mata sai a ko oho da su ba za a kai su asibiti ba a wani bincike da aka gudanar a shekara ta 2012 mata 52 ne kan kamu da sankarar ta mama a cikin mata 100 yawancin matan a ƙarshe ka rasa ransu Nasura da kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya. To madalla a gaida Nasiru Adamu El Hikaya. Har yau dai a nan birnin tarayyar Najeriya kuma mutanen gundumar tungan maje sun nuna fargabansu a kan yunkuri da sojojin kasar suke yi na korarsu daga unguwarsu wakilin hassan maina kaina ya je wurin zanga-zanga da mutanen suka yi Nigeria We are the native of FCT Abuja. The Nigerian army want to acquire our land without following the due process. Yadda 'yan asalin Abuja daga gundumar Tungan Maje suka gudanar da zanga-zangar lumana inda suka gabatar da korafin cewar rundunar sojan Najeriya na son mame musu filaye. Zanga-zangar dai ta kai su ga hedkwatar ma'aikatar shari'a ta Najeriya, majalisar dattawan Najeriya da kuma ofishin ministan Abuja. Alhaji Jibrin Mamman ne leda ne wato shugaban na al'umma. Damu waye mu yanzu sojojin Najeriya sun ce wai mu illegal tenants ne da occupants a cikin wai kasansu. Muna kasan nan tun ma ba yi Najeriya. Loluga ya yi Najeriya 1914. IFCT 1976. To mu muna na wurin na fiye da shekaru 200. Lan na mu. Ma wai ran daya ga wata sha biyu na dubu biyu da sha shida wai in ba mu riga mu fita wurin nan ba wai za su kira nan kasan soja zai baka mene duka da kuma kashewa. To ko me rundunar sojan Najeriya za ta ce akan haka? Tambayar kenan da na yi wa shugaban sashen kula da kaddarorin hedikwatar sojan Najeriya Manjo General Pat Ikem. The Nigerian Army is not in the habit of going around ground land. We use lands allocated to us. Rundunar sojan Najeriya ba ta mamaye filayen al'ummu. Muna amfani ne da filayen da hukuma ta bamu a hukumance. Kuma gwamnati na bamu fili ko a jaji Zaria, Kano, Akwa Ibom ko Lagos don mu asasa cibiyoyinmu na soja. In har mutanen Zaria ko jaji za su sadaukar da filayensu don kishin kasa. wata rana a waye gari su ce su ma ba su filayensu kaga kenan wata rana za a waye gari ba ma sojojin da za su kare muradin ƙasa mu ba ma mamaye filaye duk filin da muka ce namu ne to gwamnati ce ta ba mu don't take community land every duba da yadda ma'aikatar raya birnin tarayya Abuja ke da alhakin raba filaye a nan Abujan ji ta bakin kakakin ministan birnin malam Abubakar Sani duk lokacin da ya zama na an samu irin wannan rashin fahimta tsakanin ko jama'a ba ma sojoji kaɗai ba ko ma wane ne to abin da ya kyautu shine a rubuto a rubuce zuwa ga shi mai girma minista na Abuja to insha allahu ta'ala za za a ɗauki mataki a kai yanzu dai abin jira a gani shine yadda za a warware wannan takaddama tsakanin 'yan asalin Abuja da kuma rundunar sojojin Najeriya Hassan mai na Kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria. Kun ji gangan soja, soja ban baku na gode kai ban baku iyalan gwamna, na gwamna ga rawa ga yaƙi. To madalla a gaida Hassan Maina Kaina. Kafin mu je ga shirinmu na gaba ga wannan saƙon. Cuta Ebola fa ba jifa ba ce ko wani abin tsubbu. Cuta ce mai kisa ta zazzabin da ake kamawa daga taɓa ruwan jikin wanda ke ɗauke da cutar. alamanta sukan fara daga zazzabi, kasala da kuma ciwon jijiyoyin jiki. a baya 'yan kwanaki kaɗan sai a fara amai da gudawa inda jikin mutum yake zubar da lita hudu na ruwan jikinsa a kullum ebola tana da saurin yaduwa idan mutum ya ga irin waɗannan alamomin a jikinsa to ya gaggauta zuwa asibiti tilas mutum ya kare kansa ta hanyar wanke hannu akai-akai kada mutum ya ci ko kuma ya taɓa naman daji a guji kusantar waɗanda suka kamu da cutar ebola haka kuma kada a taɓa gawar waɗanda cutar ebola ta kashe Idan har mutum ya yi cuɗanya da waɗanda ke fama da cutar Ebola, to tilas ne ya rinka auna zafin jikinsa a kullum ko zai ga wani sauyi. Ganowa da jinyar cutar Ebola da sauri yana da matukan muhimmanci wajen rayuwa. Nazarci gaskiyar cutar Ebola, don hakan yana iya ceton ranka. Wayannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga shirinmu na gaba, lafiya uwar jiki. Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Shin masu sauraro ko kun san akwai cutar da take sa fatar jikin mutum ta ɗaye kamar na kuturta? To wannan yana ɗaya daga cikin cututtukan da likita zai ba da amsansu a yau a wannan fili na lafiya uwa jiki babu mai fishi da ke sai a biyo mu a hankali. Masu sauraron lafiya uwa jiki Assalamu alaikum Jummai mai ce daga nan birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Gani ga likitan kunan Dr. Muhammad Ladan. wanda zai yi ƙoƙarin amsa tambayoyin ku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. To likita ina fatar kana lafiya. ina lafiya Ma sauraro a makon jiya Malam Sagir Tanko daga ƙaramin hukumar Takum jihar Taraba Najeriya ya nemi sanin alamomin kamuwa da ciwon gyamban ciki. To likita ya yi masa bayani har ma ya ba shi shawara ko kuma ya ba shi shawarar da ake baiwa duk mai fama da ciwon gyamban ciki akan cewa ya rika cin abinci kaɗan-kaɗan misali maimakon cin abinci sau uku a rana to ya kasa zuwa sau biyar ko kuma sau shida a rana to amma likita bai ida yin bayani ba lokaci ya ƙure a saboda haka za mu ɗora daga inda muka kwana to likita baya ga abubuwan da ka lissafa wani ƙarin haske kake da shi hajiya akwai wadansu abubuwa kuma da muke ci sukan sukan tayar mana da wannan ciwon to in ka ci wani abu ya kaga ya so mu sa maka cikin gina ciwo kamar cin sa to eh don wadansu abubuwa na sa yana agro shi kuma eh, saboda ka lika lura da abin da ka ci in ka ci cikin ka na wani abu to ka bar shi to kuma komai kuma mutum zai yi ya rinka lura da abubuwan da zai ci da tsafta ba komai ya tabbatar da tsafta ai dama galibi ka san yawancin cututtuka ma ai rashin tsafta ne ke eh, haddasa rashin tsafta ke kawo shi hajiya eh gaskiya ne to Allah ya sauke amin amin Allah kuma ya sa a dace amin amin to sai kuma wasikar masta na Sidi Ado akwatin gidan waya mai tanda saba'in zuru a can jihar kebbi najeriya yana son wai ƙarin bayani akan cutar steven johnson syndrome steven johnson syndrome disease ka san kowane cuta ne haka uh, kamar yadda ya ce yana son ƙarin bayani akan cutar da ake ce ma steven johnson syndrome disease likita wannan wata irin cuta ce <laughs> wani irin cuta ne da ke faruwa jiya domin shan waɗansu magunguna To, to in ka sha yakan kawon irin abu ne a fatar jikin ɗan adam. To. To za ka ga kamar da zai kawo zafi kamar fatar jikin mutum kamar ta ƙone ko kuma waɗansu kamar fatar ta yanke yanke haka amma yana da zafi kwarai da gaske. To, a to eh, gashi nan ya ma ce wai cutar tana sa jikin mutum ya ɗaye kamar na kuturta gaskiya ne? Eh gaskiya ne kuma waɗansu mutane ma in ya samu a cikin idon mutum yana iya sa mutum ma makance. waɗansu ma an yi tsanani yakan sa ma yakan halakar da mutum kwana ya yi. Ah, to Allah to yace wai gaskiya ne amfani da magani kamar su aspirin, talazol da sulfa da modin ka eh, likita ni suna. To abubuwan da ke gawar kamar abin da ke batu a sulfa, sulfa metaxazole da irin su ciprofloxacin da irin su ibuprofen to wannan ba kowa ke faruwa akwai mutane kalilan da ke ke faruwa da su. To. Eh, to ba ko ake faruwa da shi ba, amma yana faruwa. Kamar abubuwan da ake cewa da turanci muna kiran shi wani allergic reaction. Oh, wato kamar idan jikin mutum bai eh, dace da wannan maganin ba. Da tsanani da yake kawo musu wannan. To. Eh, don akwai magunguna da yawa da suke kawo wannan. Ah, kamar wuraren mu ma kamar irin su Levoquin, Naproxen, ah, amlodipine duk yawanci haka suna kawo su. Ba kuma kowa ba ne da yake da wannan. Ba kuma yawanci ma mutane kalilan kawai ke faruwa gare su amma in ya same su abin da tsanani kwarai to Allah ya so magani ya maka wannan dole sai a tsaye da maganin kuma ba za a taɓa baka wannan maganin ba to eh dun yakan yi tsanani kwarai da yakan kawo amma kwana yana ya halaka mutum to me yasa aka sa ma sunan Steven Johnson syndrome waɗanda suka kin san komai irin kan na waɗanda suka so mu gano su kenan <laughs> to shi yasa aka ba su wannan suna eh, wannan ƙasa yana faruwa sosai a asibitoci suka ce yakan sa faru kamar saurin dubu biyar ko dubu shida asibitocin ƙasar nan yana faruwa eh, yana faru amma eh, saboda haka yakan yana tsanani ƙarai inda ya kama mutum yana tsanani to kuma ya kama ɗin aka ce ah, biyar bisa goma ko yana iya kai hallaka su wato mutane biyar cikin goma idan suka eh, kamu da cutar eh, haka masu bincike suka ce to Allah ya sauke ina kuma fatan wannan cutar bata je kasashen eh, mu ba eh to akwai alamu to eh to akwai alamu da zaka gane eh dun yawanci in ka sha zaka ga yanda yace din zaka ga jikin mutum kamar ya kone ko ya tsatsage kuma da tsananin zafi zaka ga kamar ana sa maka wuta ne a jiki amma yawanci fatar jikin yake yake yake yake yake ba illa za ka ta tsatsage tana kamar konewa mu duk jikin mutum yake ma wannan kuma kamar yadda ya ce eh, jikin fatar jikin mutum ta ɗaye kamar na kuturta eh haka take yi a saboda haka idan mutum ya ga haka ya kamu da Steven Johnson syndrome kenan sha wani magani kaga ya so haka to ka daina shan maganin kawai maza maza kuma ka maza ka kuma kira likita kai yi sauri ka je asibiti to Allah ya sauke amin amin Allah ya sa kuma wannan bayani da kai zai amfani masu sauraron mu eh to to ita kuma Amina matar Ibrahim M Abubakar a can Maiduguri to ta ce idan mijinta yana ciwon kai idan ya sha magani sai ya samu sauƙi amma kuma an jima sai ciwon kan ya sake dawowa yaya za a magance ko kuma da farko likita wannan wani irin ciwon kai ne to in wannan ciwon kai na dawa ko ya sha magani yana dawa to akwai wani abu da ke faruwa alama eh. ce ta wata cuta? eh to wani wani abu ke faruwa akwai wasu mutane da suke da kaman a cikin kansu za a ga suna da wani abu da ake kira su aneurysm yanda kaman jijiya ne a cikin kwakwalwa za ta dan kumbure to wani lokaci in ka sha magani za ka ji ya sauki kuma wani lokaci a akwai wadansu ciwo kamar ma har irin su sankaran kai da waɗansu irin kamar wani ciwo da ake kira irin su migraine na su ma za ka sha magani in ka sha magani zai sauki sai dawo ka sha magani zai sauki sai dawo to abin da ya kamata yi kamar yadda ta rubuto mana wasiƙan je gun likita ya mai bayani ko eh inda ciwon kan na da haka dole ya sauri a je wurin likita a duba shi sosai tana yiwuwa ba ma ciwon kai ba kila alama ce ta wata ciwon ciwon kai kawai bane hajiya to eh. to Allah ya sauke amin amin ina fatan kuma malama Amina tana kusa kuma ta ji wannan bayani da kai kuma muna fatar idan an je gun likita Allah ya sa a dace amin amin hajiya to likita Lukman malam mai hatsi daga Sokoto to yana son ya san me ke da haddasa cutar shawara jaundice kenan eh jaundice kenan to ciwon shawara kin san akwai akwai waɗansu mutane ciwon shawara na faruwa domin waɗansu mutane da wani irin ciwon da ah, ciwon hantar ɗan adam in kana ce waɗansu masu ciwon kamar liver disease kenan da turanci ake kiransu eh, eh. waɗansu kuma mutane a waɗansu irin kamar waɗansu irin zazzabi da ke kama mutane sukan same shi waɗansu yara waɗanda aka haife su da kamar sababbin haihuwa wani lokaci suna sa zaga idon su duk sun yi wurin ruwan kwaikwai haka to akwai rigakafi e kamar na yara din nan akwai abubuwan da ake ba su kuma indai kana da wannan indai eh haji akwai akwai allurar rigakafi to eh duk waɗansu wurare da muke zuwa muna iya samun wannan so akan ce mutum allurar rigakafi kafin ji waɗansu wurare to allurar rigakafin an yi kamar shekara nawa za yi tana maka aiki biyar biyu uku ko hudu yawanci kamar biyu zuwa uku Eh yawanci akan je sai a sake gwadawa amma in kai Allah ga kuma aka sa Allah na kiyaye ka. Eh. To Allah ya sawaƙe. Amin amin. To kamar yadda kace likita kawai wannan cutar a hanta ita kawai ke haddasa ciwon shawara sauro kuda ko wani abu ya haddasawa? Eh wani lokaci in kamar kin sa abin da ke kawo shi dai abin da ke kawo shawara kamar mutum na da kamar irin na sauro abin da ke faruwa shi ne kwayan halittar jini da ke cikin jikin ɗan sai ta fashewa shi ke sa shi canza ya zama ruwan kwai ɗin. Eh, kwayan halitta na blood cells suke farfashewa sai su so sa abin yana canza haka wani lokaci. Wato kwayoyin jini eh, kenan. ne kamar na to na manya kuma wani lokaci duk waɗannan na faru su kuma na na hanta na akwai abubuwa da ke fitowa da ke sa shi kuma ya canza ya zama ruwan ruwan kwai din eh, saboda kan dai ka so magana wannan dole kai sauri ka je a dube ka auren likita to Allah ya sauke amin amin to sai kuma wasikar Hafisu Balarabe Gusau shugaban muryar talaka reshen jihar Zamfara ya ce ciwon haƙori mai yin ƙogo mai tsanani cavities kenan eh. ana ɗaukar shi ne? a wannan ba daukan shi ake ba tsafta ke rashin tsafta ke kawo wannan hajiya to eh domin in muka ma cin abinci ba a wanke baki ba a kuskure baki to abin da ke ba shi ne kin san haƙorin yana da wani abu fari fari mai ƙarfi eh. wanda tura ake kira enamel to in dai kana cin abinci mutum bai wanke bai tsaftar tsaftace bakinsa to shi abubuwan nan abincin nan da ya rage a bakinka akwai wasu ƙwayoyin guba da kamar bacteria da ke cikin bakin mutum to su waɗanda suka suna canza su zama irin ruwa-ruwa sai su rinka narkar da shi wannan sai har ya rami din to eh, to kai in ya rami tsanani din nan to zai zai zai sai ga mutum yana yana tsugi sosai yana ciwo yana mai ciwo eh to eh. ka riga ka ansa tun da dama ya ce wani mataki mutum zai ɗauka domin ya kare kansa eh, kare kansa kin san kamar yadda muka ce lokaci mutum ya rinka kuskure bakinsa ko lokaci ci abinci To likita idan wannan kogon ya yi, akwai abin da ake yi mutum ya je gun likita cikewa eh, ake yi ko? Don mutum ya je likita haƙori akwai abu da ake sa a cika shi wannan ramin. Ramin. Eh to wani lokacin ya tsanani ma sai an cire duk abubuwan cikin sannan a canza komai na haƙorin wani lokaci. Likita idan aka cike ma mutum ramin nan. Eh. Har iya rayuwarsa ne ko kuma idan baya kula ramin zai sake dawowa. Wani lokacin ba aka kula ramin zai sake dawowa. sai abin ya fice. Subhanallah. Eh, amma in aka yi aikin sosai aka cika shi to yawanci yara yawa kaza zai tsaya sosai. To ta kan yi tsananin da sai an fi da mutum haƙori? to wani lokaci kan tsananin yadda dole in ya yi zurfi da yawa zai je har ciki kusa da ƙarshe wani lokaci dole sai an cire haƙorin gaba ki daya. To Allah ya sawaƙe. Amin amin. To likita lokaci ya fara ɗaga mana hannu a saboda haka nan za mu sallama da masu sauraron mu. sai kuma shirinmu na gaba idan muna da rai da lafiya. A halin yanzu kuwa a madadin? Dr. Lada. Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya. Madalla yanzu kuma sai labarai a takaice. kasashen duniya sun tasarwa gwamnatin kasar syria suna matsa mata lamba cewa sai ta ja burki ga bamaman da take saki akan garin aleppo domin ma'aikatan ba da agaji su samu sukuni su shiga cikin wannan gari a tallafa mazaunansa da ta zo matalata da su a wajen taron da aka kira jiya a zauren majalisar ɗinkin duniya ba su shawarar ƙasar canada wanda kuma kasashe kamar saba'in suka bai goyon baya ne aka ɗauki ƙudurin yin amfani da dabarar da ba su fai akan amfani da ita ba a irin wannan lokaci a kira taron gaggawa domin a sai da za a bulluwa wata matsala irin wannan idan ta tusgo kadan kasar canada a majalisar stephen dion ya ce dole a samu hanyar tabbatar duniya cewa da gaske ake neman hanya na shakan wannan ta zoma ta kasar syria masa harkokin diplomasiya na kasa da kasa kuma suna ta kokarin su gane ko kuma su fahimci wani sako da aka sato daga taskar sakonnin imel na takarar shugaban kasa a zaben birnin amurka wato hillary clinton wanda ke nuna kamar tana zargin gwamnatocin kasar saudi arabia da qatar da laifin ba da goyon baya na kayan aiki da mankudan kudade ga baya 'yan tawaye na is wannan sakon ɗaya ne daga cikin dubban sakonni imel da wato madugun kamfen ɗin ta george podesta yake da su inda aka sato kuma cibiyar tonon silili ta wikileaks ta bankaɗo su a bayan jama'a mun kuma kamun ku rahoton da ke cewa shugaban amurka ne yanzu barack obama ya ce na cewa da ɗan takarar jam'iyyar republican a zaben shugaban ƙasa na bana donald trump yake na cewa za a mishi magudi a lokacin zaɓe ba abin a yi dariyarsa ba ne a jawabin da ya ji alhamis wajen wani gangamin siyasa neman hillary clinton ya takarar democrats goyon baya obama ya ce tangantakar ɗin donald trump wato hatsari ne na gaske ga siyasa amurka din to da wannan muka kawo karshen shirye-shiryenmu na wannan lokaci sai kuma an jima da hantsi karfe 8 agogon najeriya 7 agogon ghana za ku ji mu da wasu sabbin labarai da shirye-shirye inda kuma za mu karanto muku wasu cikin sakonni da kuka aiko mana to amma kafin mu yi sallama da ku za mu miƙa ta'aziyya zuwa ga hajiya alima a birnin accra na rashin ɗanta da ake kiransa malam sha'aban ko kuma aka fi sani da malam van basten wanda ya rasu a ƙasar holland muna taya 'yan uwansa ali tanko da turai da kuma baba libya da ke nan ƙasar amurka da sauran dangi gabaki ɗaya allah ba da haƙuri shi kuma allah ji ƙanshi. shi a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa na muryar amurka musamman ali mustapha sakwato da ya taya ni gabatar da shirin baba yakub kuma ke sallama a huta lafiya